ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يوم منا يمتن الهميس ثلاثين قوتن ديا وتن ذو المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 16 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2000 da ashirin da shida Allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa alai shehu abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz wallafar babban malami abdul azim bin badawi muna cikin littafi na takwas shine kitabun nafaqat a jerin ƙananan littattafai tara da suke cikin wannan littafi karatun da ya gabata mun kai ƙarshen nafaqatur rajuli ala imra'atihi wato wajen ciyarwar mai gida ga matar shi da kuma falalar yin haka yau insha Allah za mu tashi nafakatun rajuli ala iyali annamira saniya shafi na biyar a littafin na hannuna fakara ta hudu daga sama inda ma ya sa lamba biyu ita nafakatun rajuli ala iyali da fata Allah ya taimake mai samu dace kawai gabanin nan na amfani da wannan dama in isar da sakon ta'aziyya gare mu ta rasuwar wani matashi na sunna amma tsoho na kira shi matashi saboda ya fara harkar sunna tun da ɗanyen sahu ko da ɗanyen farauta injiniya babu yusuf abdullahi ɗan gwartudun wada a nan kano wanda ala ya masa rasuwa shekaran jiya bayan yar gajeruwar rashin lafiya ya wuce ta bakin masallacin gidan mai gari nan ihya usunna tudun bi lokacin azahar ya daga musu hannu a mota ya musu horn sun yi zaton manan zai tsaye azahar ashe Profesa pakistan shugaban kungiya na jiha ina sauraron sa wani sabon masallaci da ake ginawa can a dalilin aikin da ake na titi na nan kwana tudun wada da taɓar lubban fai to ya zo ya ga aikin shi ne masa magana shi ne ya tafi domin ya je abin nan sun gama komai ashe lokacin ya taho duk cikin awa uku an yi an gama muna roƙon Allah ya ji ƙanshi Allah ya sa ya huta wani bawan Allah sai ka tona irinsu sai a irin mutanen da ake samun irinsu eh, mutanen da ba irin da yanzu ba suna roƙon Allah ya kan shi Allah ya sa ya huta hidimar da ya ga addini Allah su subhanahu wataala ya karba mu ma Allah ya karba ya tamu da muka yi malaita asaniya magana akan ciyarwa a bangare na biyu ta na fakatun rajuli ala iyali ciyarwar mutum ga iyalansa iyalin mutum 'ya'yansa da waɗanda duk suke ƙarƙashin ciyarwarsu ke ƙarƙashinsa a matsayin dole su ake cewa iyalin mutum bai za ruzikar rajulu auladan in aka arzurta mutum da 'ya'ya wajaba alaihi nafaqatuhum bil ma'ruf yana wajaba akan sai ciyar da su ko ciyar wasu na wajaba akan sa da kyautatawa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله ولا تؤتوا السف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا النساء الخامسة التي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كذا كبي كبيوا يدو يدوكوا التي جعل الله لكم قياما قو قياما wadda Allah isan ya ta gare ku ita ce tsayuwarku ma'ana dukiya ita ce rayuwarku inda dukiya a rayun babu ita za a mutu za a samu tasgaro a cikin rayuwa warzuquhum fiha amma ku ciyar da su daga cikin dukiyar waqsuhum ku tufasar da su wa qulu lahum ƙaunar maarufa ku gaya musu magana magana wadda take mai kyau <coughs> da ya fi Allah ku gaya musu magana mai daɗi sura ta hudu suratun nisa aya ta biyar قال Abbasin, Abla ya ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce. la ta'mad ila malika wa ma khawwalaka Allah kada ka nufaci dukiyarka da abinda Allah ya maka na nema الحمد لله وجعله وجعله لك معيشه اذ ما يرد شي رايوا غريكا فتعطيهم راتك او بنيك sai ka baiwa matarka ko ka baiwa ƴaƴanka ka ce su za sarrafa alhamdulillah sun matan zura ilama fi aidihim sannan ka zo kana kalla abin da yake hannunsu a ce daga ciki za ka ci ko ka sha walakin sai dai amsik malaka wa ka rike dukiyarka ka gyara ta ka haɓaka ta an gane ku wa kun anta allazi tunfiqu alaihi ya zamanto kai ne mai ciyarwa a kansu alhamdulillah min kiswatihim daga tufasar da su wa mu'natihim da nauye-nauyensu wa rizqihim da kuma ciyarwarsu ma'ana karka ɗauki dukiyarka ka ba wa mata ko yara ka ce su ne za su juya kai kana jiran dividend abinda suka samo su ci da kai to wata za su kashe ka za ka mutu an gane su za su ciyar da kai ne daga riba ba za su yadda kai daga uwar kuɗi ba an fahimta da haka in ba a samu riba ba ba za su ba ka kaci ba in ba ka ci ba kuma za ka mutu an gane ku to da haka kada ka sanya dukiyarka a hannun mata kar ka sanya dukiyarka a hannun yara akwai wani tunani da ake da shi yanzu sai a ce to ai yaro shi ne ya je makaranta shi ya san a tara a kwashi ko a ce ai babba ya girma duk da babba ya girma amma ya fi yaro dubayya an gane ku shi babba yana neman dukiya ta hanya mai kyau yanzu muna tattauna da wani bawan Allah ice shekararsa 38 zuwa 40 yana kasuwa na daga abin da yake faranta masa shine tun da ifara kasuwa ba wani mutum da ya taba cewa da shi wani ka zalunce ni yace wannan abin duk sanda ya tuna ine wa Allah godiya abin abin godiya ga Allah ne ko ba abin godiya ga Allah muna da wani labari akan wannan bawan Allah a kasuwarsu ana rigima aka siyo kaya 'yan kasuwa sai suke su ka za su riba mai yawa shi sai ta shi wannan riba ta yi masa yawa zai siyar da abin da ake siyarwa ƙasa da haka da haka yin za su siyar haka su siyar ima za su siyar ba shi dai haka zai siyar an sha kai shi gaban kwamitin kasuwa cewa yana wulaƙanta kaya ya shi bai wulaƙanta kaya ba musulunci abin da ya koya mana inna Allah yuhibbul abda sam'an idza ishtara saman iza ba saman iza kaba saman iza tawa Allah yana san bawa mai sauki wajen saya mai sauki wajen siyarwa mai sauki wajen biyan bashi in ya nemi bashi a wajen mutane zai nema cikin mutunci da sanin ya kamata Allah yana son irin wannan bawa ce to shi wannan soyayyar Allah Allah ta yake bukata an fahimta abinda mutane suka dauka da yawa shine tsananta zan tara duniya ko zan tara abin duniya a'a baka taba tsananta bayan Allah kai kuma sai ka sai ka sami yalwa ba ba a yi ba kuma za a fara kanka ba a yi ka karanta tsawon tarihi ba wanda ya taba tsanantawa bayan Allah sannan shi isa miyalwa wannan abin da kake gani zance ne kawai ba wani abu zai tsananta mutane samu kuɗi yi kaza yayi kaza ya tara amma ka je ka kalli rayuwarsa gara ma zai samu wannan abin kullum formula ɗinka ta zama ita ce ko me na tara a duniya in na je lahira ban tarar da wani abu da zan huta a ƙarƙashinsa ba aikin banza ne ko kuma na tara komai a duniya amma ranar lahira za a kuma na yi komai a lahira amma ranar lahira wannan ya zo ina neman haƙƙinsa wancan ya zo ina nema wancan ya zo ina nema ana ɗebe wannan kyawawan ayyukan da na gabatar ana ɗiba ana biyan su ƙarshe a ce an tafi wuta ai gara ma ba a zo duniya ba to wannan ya zama shi ita ce formular da mutum zai rayu a kanta an gane ku, to wannan bawan Allah na taya shi murna shekara talatin da takwas arba'in ko kwana arba'in kai kana mu'amala wani bai cewa da ka cuce ni baka gode wa Allah ballantana mako arba'in ballantana wata arba'in ballantana shekara arba'in an fahimta jama'a to kada ka ce to wanda yake wannan kare ce bari ya dauke dukiya ya saka a hannun yara to yanzu abin da shi yake shekara arba'in bai bayan yara zan zo suna yi saboda kowa zai fiye na so ya zama ubangidan kanshi in mai gida ya nemi kudinsa ga su ni ma ganawa to ta ina ta waɗancan hanyoyi da shi ya kaucewa Allah ya ganar da wa yurajjibun nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafaqati ala al-iyal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa wajen ciyar da iyali faya ƙulu yakan ce afdalus sadakati ma taraka ginan mafi falala mafi sadaka mafi falala ita ce wadda ta bar wadata nan malamai sun kalli wannan magana iri biyu wato mutumin da kai masa wani alkhairi ta yanzu, zama shi ma wadatu an gane to wannan sadaka ta fi kowace don masu ake kamar yadda mutum kullum sai ka bashi sadaka ba an fahimta ba haka ake so ba a ce kullum sai ka bai sadaka so ake yi ka yi masa wata kyauta kana da dama ta yadda shi ma ya wada yan sai dai ibai wani sadaka sai dai bai wani kyauta wasu malamai suka ce mata raka ginan shine bayan ka bayar kai ma wani abu ya saura a hannunka an gane ku amma wata ma'ana ta fi kyau wal yadul ulya khairun min al yadi sufla kuma hannun sama ya fi alkhairi daga hannun ƙasa ma'ana hannun bayarwa ya fi hannun karɓa duk mutumin da yake bayarwa shine da falala akan wanda ya ba amma wannan kare sa shi mai bayarwa ya ringa jin wannan falalar da aka magabata yadda suka rayu jama'a shine mutumin da ya bayar ina nuna murnarsa da wanda ya karɓa ta fi ta shi wanda ya ba ma'ana ya fi barin ciki da cewa shi ne ya bayar akan wanda ya saboda yana jin kayi masa alfarma ma da ya baka ka karba yanzu ba shi yake ji yayi maka alfarma da ya baka ba muna da irin wannan rayuwar yanzu ah. muna da irin wannan rayuwar ka dinga jin wane da na bashi kaza ya karba falalla ya kyauta mu da ya karba in yake karba fa ya za ka yi da shi kun fahimta sai ka ce to Allah ya baka ladan niyya amma dai da ka samu ladan niyya da kuma ladan karba da ka samu ladan niyya kawai wanne yafi mm wanne yafi ka samu ladan niyya da ladan ka to nan in ya karba biyu zaka samu ga ladan niyya ga ladan ya karba ko to kuma idan ya karba ladan ladan niyya kawai zaka samu baka da ladan ya karba ashe gare i karba an fahimta to wannan tunanin shi ya kama shi ne magabata suka rayu a kansa da aka sai su sai musu albarka sai suka ji daɗin rayuwa wanda ibayar ina jin ba shi kaɗai yake da falala ta bayarwa ba a da aka karba wanda ya karba shi ma yana da falala a kansa ta ya karba an gane wabda bi man ta'ul maza Allah amma ka fara da wanda kake daukan nauyinsa a matsayinsa sa na iyalinka taqulul mar'a aji tana cewa in ma an imani wa in ma an tutalliqani ko dai ka ba abincin ci ko ka sake ni wannan mai gida harka ta yi gaddama bai ba inna lillahi wa an gane ku irin wannan mai gida wanda matarsa za ta ce ko ka bani abinci ko ka sake ni wannan ba mai gida ba ne zai fi kyau da mai gira akan sai da shi mai gida shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ajimata tana cewa da mai gidanta ko ka bani abinci ko ka sake ni wannan ba daidai bane wa yaqulu al-abd wa ice at'imni wasta'milni ba na abincin ci in yi maka hidima in baka bani abinci na ci ba ba hidima wannan mallaka ta yi gaddama wa yaqulu al-ibn wa yaqulu al-ibn da ite ad'inni ila man tad'uni ite baba ka bani abincin ci in baka bani ba wa zai bani an inda wannan uban haihuwa ta yi gaddama an gane karka yi haka wannan hadisin hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari juzu na tara shafi na 500 hadisi mai lamba 5355 وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله daga ثوبان Allah ya kara masa yadda ce manzo Allah sallallahu alaihi yace afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul mafi fitin dinari dinarin da yafi falala da mutum ya ciyar dinarun yunfiquhu ala iyali shine dinarin da ya ciyar da iyalansa an gane wannan hadisi yana cikin sayo muslim juzi na biyu shafi na 692 hadisi mai lamba 994 imamu tirmidhi ma ya kawo shi a cikin sunan juzi na uku shafi na 232 hadisi mai lamba 232 an gane kaga yanzu muna da wani abu mutum sai je majalisa isiyo banza isiyo wofi 'yan majalisar ko amma gidansa kandas sai a dinga kai wani a ai kirki gare shi a ina a waje kai wani wallahi ciyarwa dai ba daga nan ba amma a gida shiru to ba daidai ba ne an gane ku ba daidai ba ne wa yi haziru min albukhlifin na fakati alal iyal kuma annabi sallallahu alaihi yana yin tsawa daga shedi gaba da yin rowa wajen ciyar da iyali Faye kul yakan ce kafa bil mar'i isman zunubi ya ishi mutum an yi zayya man ya kut a ito zartar da wanda yake ciyarwa an gani ka ba su za ka iya ba su ci su ƙoshi har su bayar amma su ma bai ishe su ta wannan zunubi ya karuwa mutum ana wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa ina cikin sunan na abi dawo juzi na biyar shafi na 111 hadisi mai lamba 676 fayin addar rajulu na faƙatan ra'ati wa iyalihi mu'tajiran falahu ajruha idan mutum ya ciyar da matarsa da iyalansa ina neman lada a wurin Allah to ina da ladan ciyarwar wa in bakhila biha wa mana'aha idan ya hana yi musu rowa ki ciyar da su falil mar'ati an ta'khudha min malihi ma yakfiha waladaha bil ma'ruf duna iznihi to matarsa in yana da dukiya ta samu ta dauka daga dukiyarsa bai sani ba abin da za ta ci da ita da iyalanta ya ishe su ta zo wadansu magidantan muguntar tsiya gare su an gane wai har itace wai sai ya lissafa ya baya to yan tsakani da Allah itace fa itace sai ka lissafa ka bayar to dan wanda zan ta gama za ta yi wanka fa ai za ta dora ruwa ku da yi wanka to dan wannan fashi ba ba ta da alfarma komai sai ka kididdige shi abin da mutane da yawa sun kasa ganiya wannan kididdigewar da kake ba ta lissafi ba ba ce aka kai bari a yi almubazzaranci ba amma wannan kididdigewar da kake yi shi yasa kai ma Allah yake kididdige maka yi eh mana ai kamata dino ne abinda kai shi ake ma abinda yake wajibi akan ka shine ka tsaya ka ga ba sa yin almubazzaranci kar dan kana da dama ka ba su sai almubazzaranci kar kai wannan amma ka ba su a wadace in kana tunanin ai kaza kaza kaza kaza wanda ya baka na yau ba zai gaza baka na gobe ba an gane to da haka idan mutum ya hana matarsa abin da za su ci ita da iyalansa cikin yalwa kuma yana da dama to ta samu ta ɗauka daga dukiyarsa ko bai sani ba ana aisha ta daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce dakhala hindu bint utba tamra'atu abi sufyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hindu yar utba ta matar abi sufyan ta shiga wajen manzo Allah sallallahu faqalat ya rasulullah sai ta ce ya ma'aikin Allah inna aba sufyana rajulun shahih abu sufyan mutum ne matsolo ina son dadi amma baya son sakin kuɗi ka san akwai irin waɗannan mutanen ku an gane ku suna neman cheapest food kasar wuki. food ne, abinci mai kuɗi kaɗan amma kuma mai mai high quality ta an taɓa samun haka an gani irinsu suke nema ina so ya ji ɗanɗano amma kuma ba zai motsa aljihu ba ta ce to abu su fiye rajulun shahiyar la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya baya bani abin da zai wadatar da ni i wadatar da 'ya'yana illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi sai fa in na hada da abin da na dauka daga dukiyarsa bai sani ba fa hal alayhi fi zalika min junah ya manzo Allah ina da laifi a cikin haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallame ce خذي min malihi بالمعروف ما ma ويكفي wa ke baniki ki dauki abin da zai ishe ki da abin da zai ishi ƴaƴanki daga dukiyarsa amma da kyautatawa kada ba ki dama ki ce tsif aiko ka shayanka ma shafta ku sai dai ku koshi a gamsu an gane a salisa ciyarwa ta gaba ta uku nau'i na uku wadda take wajibi akan mutum nafaqatul walidain ciyar da mahaifa wa minan nafaqatil wajibati na daga ciyarwa da take ta wajibi akan mutum nafaqatul aba'il fuqara ciyar da iyayensa waɗanda suke talakawa fa idza kana libnu musiran wala abu mu'siran idan ɗa izamanto mawadaci uba ina cikin kunci wajaba ala libni an yunfiqa ala abi to yana zama wajibi a kan tsallai ciyar da mahaifinsa wajaza lil abi an yi ya'khudha min mali ibnihi izini iznihi ma in ɗan bai bashi ba shi mahaifin to yana da dama ya ɗauki abin da ya ga dama daga dukiyar ɗan, ko ba da izininsa ba an gane ku kuma ko bai sani ba saboda ne an umara ta bin umair daga umara ɗan umair an ammatihi daga gwaggwansa annaha da Aisha radiyallahu anha cewa itan ta tambayi na na Aisha Allah ya kara mata yadda tace fi hijri yatimun a ɗakina akwai wani maraya afa akulu min malihi shin na ci daga dukiyarsa mahaifinsa ya mutu amma ita uwar ita take rike da shi faqalat sai na na Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna min afyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi ina daga mafi kyawu mafi dadin abin da mutum ya ci abin da ya ci na daga tsororocinsa abin da shine ije ya gumin sa isamu wa waladuhu min kasbihi ɗansa kuma ina daga tsororocinsa da haka dukiyar ɗanka da yaje kasuwa ya bi hadari isamu kamar kai ne ka je ka abin nan ka samu ta da haka ka samu ka ci ko ya yadda ko bai yadda ba ko da saninsa ko bai sani bayan nan ana mulbin shu'aib ana bi an jaddi daga mulbin shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa kala ite a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ta hamali mahaifina ya hana na ajiye dukiya da na tara sai kwashi sai karbe kaga sai ce ijtaha kwalara wato ya zama mun kwalara a cikin dukiya an gane ku faƙala sai manzala sun san sai an tawa maluka li'abika da kai da dukiyarka duk na ubanka ne kaga bai ce liwalidika ba saboda shi ma da yazo cewa inna aji ko kaga da da abin da sai ce inna walidi ma sai ce inna abi ubana ko to da haka shi ma manzo Allah da ya tashi bashi amsa sai ce to da kai da duke ka dunna uban kai ko wannan yaron da ya kawo kara ba manzo Allah daga kawo kara sai ya hukunci ba jama'a sai da ya aika aka kirawo mahaifin da ya zo ita to kaji kaji kaji abinda ɗanka ya ce ya ce da ɗan maimaita abinda ka faɗa ce ya rasulullah mahaifina ya hana an ajiye dukiya ya zama mun kamar annoba ko kwalara a cikin dukiya da na tara da ya fashi ya ci ya karbi mazala ya ce haka ne ya ce haka ne sai mazala ya ce shi kuje da kai da dukiyar ka dinna ubanka ne ya ce ka sake ci a gane wani hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sunan na da juzi na tara shafi na 444 hadisi mai lamba 3511 ina cikin sunan tirmidhi juzi na biyu shafi na 406 hadisi mai lamba 369 ina cikin sunan na ibn majah juzi na biyu shafi na 723 hadisi mai lamba 2237 wancan hadisin na baya na khuzimin malihi da manzo Allah ya ce da mata Abu Sufyan ta dauka abinda zai ishe ta ita da yayanta daga daga dukiyarsa ba tare da ya sani ba hadisi ne muttafaqun alayhi ina cikin sahih al-bukhari jizi na tara shafi na 507 hadisi ne lamba 2364 yana cikin sahih muslim jizi na uku shafi na 138 eh, hadisi ne lamba 1714 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي الشاه مالي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن أولادكم من أطيب كسبكم للي آئنكم نادق ما في كاو ما في صبتة أورورو شنكو فكلوا من أموالهم داك haka kun samu ku ci daga dukiyarsu wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sunan na abi juzi na tara shafi na 445 hadisi mai lamba 3513 ina cikin sunan na ibn maja juzi na biyu shafi na 769 hadisi mai lamba 2292 an gane ku to da haka ainihin iyaye suna da haƙƙin ɗansu ya ciyar da su idan ba musamman in ba su da hali an gane ku kada ya ce to ai ma ina fama da kaina ai akwai yayin da suke wannan magana ku to ni ina ji da kaina a ba wani zancen kana ji da kanka dole kawai inda mahaifinka ba shi da hali dole ne kawai ka ce da shi a to kai ba ya baka lokacin da baka da hali ba ko a to الرابعة ciyarwa ta hudu nafakatul aqrabin almuhtajin ciyar da yan uwa makusanta mabukata in kana da yan uwa da suke da bukatar ka ciyar da su kana da hali wajibi ne ka ciyar da su qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdhira al-isra 26 wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil ka bada ka baiwa ma'abocin kusanci haƙƙinsa da miskini da ɗan tafarki an gane to kenan waɗannan da aka ambata suna da haƙƙi a cikin dukiyarka sura ta 17 surat al-isra ayata ta 26 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah وأولئك هم المفلحون الروم ثمان وثلاثون Allah ya ce fa'ati zal qurba haqqahu da haka ka baiwa ma'abocin kusanci haƙƙinsa wal miskina da talaka wa ibn as-sabil da dan tafarki zalika khairul ladina yuriduna wajha Allah wannan yin haka shine alkhairi ga masu neman fuskar Allah in kana neman yardar Allah to ka ciyar da 'yan uwanka mabukata ka ciyar da miskinai a gari ka ciyar da 'yan tafarki baki da suka zo suna neman gudunmawa suna neman taimako in kana da ali ka taimake su an fahimta kiyaye irin magana da mutane za ka ji suna yi haka suke ba wani abin nan kawai sun mai da abin sana'a to a cikinsu aka ga ya daina ai amfanin sana'a ta wadatar da kai ko to wa ka ga ya daina annabi ya faɗa ba wanda baka taba a kanka kofar roƙon mutane ba face Allah ya bude maka sabuwar kofa ta talauci kuma ka gode wa Allah da kai ba kai Allah yasa kai kake roƙa ba kai ake roƙa ko ko ya maka zuwa zaman to kai kake roƙa <laughs> an fahimta wato kullum irin wannan abin ka ringa saukar da shi a kanka da za ka ringa ce haka suke yi kai Allah ya kare ka ba ka samu kanka ciki ba to Allah ya dada kare ka su kuma masu yi kai musu addu'a Allah ta Allah ya wadata su dena amma in dai yi suke don su wai tara abin duniya ba za su taba annabi ne ya faɗa ba za su taba tara an fahimta da aka so da suke yi sai ji tsoron Allah kar in babu bukata su yi ko da kuke bayarwa ku ji tsoron Allah kar ku yi maganganu in za ku bayar ku bayar ma za ku bayar ban wanda ya sa hannu aljihun ka ya dauka ko sun sa hannu aljihun sun dauka an fahimta amma ce ce ku ce da kaza kaza kaza wannan ba daidai ba ne, Allah ya ce wa ulaika humul muflihun kuma masu yin irin wannan su ne masu rabauta Allah ya sa muna cikin su sura ta 30 surat rum aya ta 38 an barikin al-muharibi qal daga barikin al-muharibi Allah ya kara masa yadda yake qadimna al-madinata mun zo madina fa idza rasulullahi sallallahu qa'imun 'ala al-minbari yakhطubu an-nasa wa huwa yaqul muna zuwa sai ga annabi tsaye sallallahu alaihi wasallam akan minbari yana yi mutane khutba yana cewa yadul mu'til 'ulya hannun mai bayarwa ita ce a sama wabda abiman ta'ul amma ka fara da wanda kake daukar nauyinsa ummuka ko ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka ka fara da mahaifiyarka sannan mahaifinka yar uwarka dan uwanka summa adnaka adnaka sai kai kasa kasa kasa an gane in ka fara za ka fara da baba sai ka je kan baba sai ka je kan yar uwa mace sai ka je kan yar uwa dan uwa namiji sai ka je kan haka haka za ka tafi har ƙasa an gane hadisin hadisi ne sahihi ina nan a cikin sunan na nasayi juzi na biyar shafi na 61 wa ƙala ta'ala kuma allah madaukaki ya ce ya salu na kama za yin fiƙun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله منوكي يتي يسألونك ماذا ينفقون سنة تنبيرك ميزاس تشير قل ما أنفقتم من خير كتير سوتو دع بنا ذاك تشير نع الخير falil da to ku fara da mahaifanku wal aqrabina da mafi kusancin mutane zuwa gare ku wal yatama da marayu wal masakini da talakawa wabni sabili da yan tafarki amma tafalu min khairin ku duk abin da kuka aikata na alkhairi komai sa fa inna allah bihi alim lalle allah masani ne da shi ya san abin sura ta bi suratul baqara aya ta 215 ai isrifuha fi hadhihi alwujuh wato ku bayar da dukiyar wajen kashewa wajen ciyarwa ga waɗannan fuskoki kama ja fil hadith kama yanzu hadisin da ya gabata ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaka ka fara da mahaifiyarka sai mahaifinka sai yar uwarka mace sai dan uwanka namiji sai wanda suke kasa wanda suke biyo bayan su wannan hadisin da Imam An-Nasa'i da yake cikin Sunan juz'i na 5 shafi na 61 تلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال ميمون بن مهران يا كانت وانا آية سنيتي هذه مواضع النفقة نني ورارا لك كي تروى ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان ألا أتكين وانا ديتي أسير بأنبتي غنغابا بأنبتي سريوابا بأنبتي هوتنا دا أكيدا ainihin katako ko azara ba haka nan walaki kiswatal hitan bai ambata kai labule ka rufe bango ba ko Allah ya kawo mu zamani ga mutane suna yau tsirara ga kuma bango ta masa labule a cikin gida <laughs> Allah ya a sai za ka yi za a tambaya ita yin labulan akwai mushkila a ciki ke tsakani da allah ga mutane suna yawo tsirara kana yawo bango labule kana yi masu tsira an gane wannan ya zo a cikin tasirin ibn kasir yi na farko shafi na 251 an salman ibn amiri na dabbi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisi ya zo daga salman ɗan amiri ne dabbi allah ya ƙara masa yadda ya ce maza allah su salim ya ce a sadaka to alal miskini sadaka in ka ba miskini sadaka to sadaka ce kawai wa ala zil qarabati snatan amma in ka ba da sadaka ga mabocin kusanci dan uwanka to kana da lada biyu sadaka wasila ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin sunanun nasa'i juzi na biyar shafi na 92 imam tirmidhi ma ya kawo shi a cikin sunan juzi na biyu shafi na 84 hadisi ne lamba uku. ibnu maja shi ma a cikin sunan juzi na farko shafi na 591 hadisi mai lamba 1844 ya kawo hadisi an gane to amma wannan ba yana cewa kuma sai ka mayar da sadaka ka gaba daya ga ainihin yan uwanka ba an fahimta ko yawwa ka ringa musu amma ka ringa fita waje an gane ku wa amma maimunata bintil al-harithi annaha ataqat walidatan fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga nana maimuna Allah ya kara mata yarda ‘yar alharis mai Dakin, annabi sallallahu Alaihi wasallam cewa ta ‘yanta wata kuyanga a zamanin manzala su sallam fa zakarat zalika li rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam sai ta ambata manzo Allah su sallam haka tace ta yanta ku inga qala sai manzo Allah yace law a'taytaha akhwalaki kana a'zama li ajriki da ki yanta ta da da yan uwan mahaifiyarki kika baiwa mabukata da yafi miki lada su su siyar su samu abin da za su rayu an gane wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sahih bukhari juzi na biyar shafi na ɗari biyu da sha bakwai da shafi na ɗari biyu da sha takwas hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyar da tasa'in da biyu ina cikin sai muslim juzi na biyu shafi na ɗari shida da tasa'in da hudu hadisi mai lamba ɗari tara da tasa'in da tara wa ana nasu bin malikin radiyallahu anhu qal daga anas dan malik allah ya ƙara masa yadda ya ce kana abu talha ta aksara ansari bil madinati mala abu talha al ansari Allah ya ƙara masa yadda ya kasance shi ne mutumin madina da ya fi duk wani ɗan madina kuɗi an gane banda waɗanda suka yi wa ƙaura kenan an gane ku amma inda kai mutumin madina ne to shi ya fi ka kuɗi an gane ku wa kana habbu amwalihi ilaihi bayraha mafi soyuwar dukiyarsa zuwa gare shi wata gona da ake cewa ta bayraha wa kanar mustaqbilatal masjid tana daura da masallaci opposite tana kallon masallaci wanda masallacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib manzo Allah sallallahu ya kasance yana shiga wannan gona yana sha daga wani ruwa da yake cikin ta mai dadi qala anas anas yace falamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka wace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun al-imran tis'un lan tanalul birra ba za ku taba samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so kana san aljanna to ka ciyar daga abin da kake so sura ta 3 suratul al-imran aya ta 92 da wannan aya ta sauka kama abu talha ta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu talha sai ya tashi ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bayan aka saukar da ayar sai aka je aka bashi labari ina cikin gonar wata ruwaya, ba labari aka bashi ba wani ne da aka saukar da ayar sai to cikin gari ina karantawa ya daga murya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da shi da iyalansa suna cikin gonar sai ya jiyo sai ce ku tsaya mu ji sai ya ji an karanta sai ya bar matar a gidan a cikin gonar akwai irin gidan gona din na a gonar sai ya taso sai tafi wajen manzo Allah sai ya je tara ana ta karanta wannan aya sai yace kama Abu Talha ta ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Talha ya tashi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai yace inna Allah yaqulu fi kitabi lallai Allah ina fada a cikin littafinsa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so sura ta uku suratu al-imran ayatu 92 wa inna habba amwali ilayya bayraha kuma mafi soyuwar dukiya ta zuwa gare ni ita ce wannan gona ta bayraha wa innaha sadaqatul lillahi arju birraha wa zukhraha inda Allah daga yau daga yanzu ya rasulullah na bayar da ita sadaka ga Allah ina neman birraha wannan alkhairi da nayi wa zukhra da tanadin da Allah ya tattala ga waɗanda suka yi alkhairi inda Allah a wajen Allah ma'ana yana neman lada fa da'aha ya rasulullah shi ita, da aka manzo Allah ga gonan nan kai duk abin da kaga dama da ita injiniya ka ba mu gonar to gonar ka ta kai bayar ha ne <laughs> an gane ku ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala su salmi ke bakhim an gane kalma ce da laraba suke faɗa saboda nuna farin ciki da taya murna a wata riwaya ta yi bakhim bakhim wato ya faɗa imaimaita zalika malun rabe wannan dukiya dukiya ce mai albarka akwai riba a cikinta mana wannan cinikayyar da ka kulla mai siyarwa ne da riba an fahimta ai shi ya bayar ko Kar sami'tu ma qulta fiha manzo Allah yace naji abin da ka faɗa game da ita wa inni ara an taj'alaha hatil aqrabin amma na ga kai raba ta ka sanya ta ga ƴan uwanka danginka shine mahallu shahid an fahimta shine mahallu shahid duk wanda zaka yi wani abu in dai kana da dan uwa da yake da bukata to shi ya fi cancanta da wannan abin akan wancan ladanka sai ya min sai ya yinku sai ya fiye da abin faka sama ha abu ta fi aqabir bihi wa bani ammihi abu talha sai raba wannan gona a cikin yan uwansa da kuma yan uwan mahaifinsa bafanninsa bafanninsa wato yan uwansa shi da suke uba daya shakikai da abai? kuma ya raba ga waɗanda suke ‘yan’uwan uwan ‘ya'yan uwan mahaifinsa su ma ibasu <clears throat> an gane wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana cikin sahih bukhari juzu na ku shafi na 325 hadisi mai lamba 1461 yana cikin sahih muslim juzu na biyu shafi na 693 hadisi mai lamba 998 a takaice jama'a musulunci baya son rowa an gane kuma ina yin aiki da hankali ka ringa aunawa wa za ka yi wa kaza a wani lokaci za ka yi masa kuma me ya kamata ka yi masa an gane ko to da wannan sai ka ga lamura sun gyaru sun daidaita sun tafi irin yadda ake bukata to muna ta jin abin da yana ta kadawa ko don na ga za mu kwana ne insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan da muka tsaya abin da ko muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri, Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta halin da ƙasa ke ciki Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana yayewa